Karfe 5 da minti talatin a nan ya mai yau Alhamis sha 16 ga watan Abril na biyu 2020 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa mutane uku da cutar coronavirus ta harba kwanakin baya a jihar Maradi sun warke kwata-kwata. Sai dai kuma an sami wani sabon kamun cutar a jihar jiya a cewar ma'aikatar ministan kiwon lafiya. A ƙasar Ghana matakin killace jama'a na yin tasiri a mayan birane na ƙasar. Hamma Sarkin Buzu, wakilin 'yan Nijar da ke Ghana na tare da ƙarin bayani akan halin da suka shiga ciki. a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da bayani kan sakamakon annobar corona musamman hauhawar farashin wasu kayayyakin da jama'a ke amfani da su wajen yin rigakafi da cutar. An samu ƙarin mutane goma sha hudu da suka kamu da cutar coronavirus jiya a Nijar, sha uku daga cikin su mazauna birnin Yamai ne, ɗayan kuma ɗan jihar Tawa. Ma'aikatar ministan lahiya ta bayyana cewa wannan sakamako ya fito ne daga gwajin da aka yi a ranar sha biyar ga watan Abril. Ta hakan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a Nijar ya tashi mutane ɗari biyar da tamanin da hudu. da bakwai sun warke yayin da hudu suka rasa rayukansu kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta tabbatar daga ranar jiya biyar ga watan abril wato ba kuma mutum guda da ke dauke da cutar coronavirus a maradi a jiya ne daraktan ma'aikatar kiwon lafiya al'umma na jihar ya bayyana haka a wani zaman taro na kwamitin jiha mai yaƙi da annobar daraktan ya ce mutane uku da aka gano cewar sun kamu da cutar da mutane saba'in da aka killace yau sama da makonni biyu dukansu an sallame su dr rabiu dare ya yi ƙarin haske a game da matakan da aka ɗauka a hirashi da muhammad da mamman A dukkan alamun da aka tantance ga wannan yanayin halin kamuwa da cuta uku aka samu, amma babban albishir ɗin da za a yi farin ciki da shi shine a ranar yau dukkanin halayen nan uku sun samu waraka, an sallame su daga asibiti, Hata na ƙarshe jiya ne aka sallame shi daga asibiti tare da biyar ƙa'idojin fita. Abin nufi marasa lafiya ne da yanzu sun samu sauƙi, sai dai za su ci gaba da keɓewa tsawon sati ɗaya. ko bayan sun fita daga asibiti. Mun samu mutane saba'in da aka killace tun da farko. Zuwa jiya da maraice mutane sittin a cikinsu arba'in da takwas an sallame su. Wasu goma sha hudu za a sallame su a yau da maraice da yarda Allah. To sai dai kuma wani labarin na cewa sakamakon gwajin da aka yi jiya ya nuna cewa an gano wani mutum da ya kamu da cutar corona ta virus a jihar ta Maradi. A karamar hukumar Gaya da ke jihar Doso an samu mutum na farko da ya kamu da cutar corona virus a makon da ya gabata. Mutumin wanda ya fito daga garin Tara yanzu haka yana samun kulawa a birnin Doso. Wato sana'an killace dukkan mutanen da suka sami haduwa da shi. Magajin garin Gaya Hamidu amadu ya yi wa Fadal Alu karin bayani. coronavirus inga mu yau a gaya doktor din ya shaida mun da cewa an samu mai malatin nan guda kusa ga gaya kuma tara kenan kun ga mu wajen mu wa'azi na yanzu dole mu yi aiki da duk matakin da president de la republique ya doka mu kiyaye duk abubuwan da an ka ce ka a yi cikin wanga lokaci shi ma nan malatin ga da al mutane su kiyaye a yi aiki da duk abubuwan mai ga da president ya doka duka a yi aiki da su don Allah eh, shi na an kiran da muka so mu kawo mutum da an ka dokun tara yau ga bayanin da muke gayi an da wuce da shi ga yadda an kashi da su yana can da war haka domin yaƙi da bazuwar annobar coronavirus hukumomin gana sun ɗauki matakan killace jama'a na tsawon makonni uku a mayan birane kamar accra da kumasi a cikin wani hali 'yan nijar da ke ƙasar ta gana suka kasance a ciki a wannan lokaci hamma sarkin buzu kumasi ɗaya daga cikin shugabannin 'yan nijar da ke ganar ya yi ƙarin haske a hirashi ta wayar tarho da Saidi Abdu Winditan. Sati biyu ne aka bada na cewa kowa kar ya fita waje. Na yi magana a radiyo akan matakan da hukumomi suka ɗauka. Kai da ka ka farka a cikin ƙasa. Idan ka yi aiki da abin da doka ta ce to ba shi ka zama ɗan ƙasa. Amma idan ka ƙi yarda da doka to nan fa ka saba. Gaskiya jama'a sun saurare ni sun yarda ba mu samu wata matsala ba. Na sake fitowa na ce duk wanda yake da hali halin taimakawa ya taimakawa na kusa da shi ga lokacin damina yana karatuwa jama'a masu son zuwa noma ba hanya jama'a su yi haƙuri idan ba haka ba ka fita aka kama ka a kan hanya ana iya tura ka a gidan kaso na watanni shida ko watanni hudu kenan mutum ya zauna shi ya fi dadin da bora mu a bisa hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da shirinta na gaggawa a duniya domin tunkarar cutar coronavirus kamar yadda wata sanarwar hukumar da aka wallafa jiya ta bayyana sanarwar ta sanar da cewa yan gudun hijira na fuskantar haɗarin kamuwa da kuma yada cutar ta coronavirus kamar sauran al'umma na garuruwan da suke an sa kira na tattara miliyan 255 na dalar amurka domin a gaggauce a shirya ɗaukar matakan tunkarar cutar wato cutar ga mutanen da za su bar mazaunin su a latilas a cikin watanni tara masu zuwa da kuma halin da za su shiga ciki ma'aikatun ministocin harkokin waje na kasashen jason sahel da sakatariyar da sakatariyar wato da sakataren zartarwa na kungiyar ta jason sahel sun yi wata ganawa ta shawara a nesa da nesa jiya 15 ga watan abril shafin yanar gizo na sakatariyar jason sahel ya ce irin wannan taro karan farko kenan da aka shirya shi tun bayan bular annobar cutar ta coronavirus an bayyana cutar ta coronavirus a matsayin makiyi na farko gabanin ta'addanci shafin yanar gizon ya kuma ambato cewa shugabannin diplomasiya na jason sahel sun sa kira ga abokan arziki na su ba da karfi wajen samar da kudaden yaƙi da ta'addanci a sakamakon tabarbarewar yanayin tsaro a baya-bayan nan a ƙasashen burkina faso da kuma mali motoci motoci 27 na mutane ne sojoji suka lalata a ranar lahadin da ta gabata a garin shatamari na jihar difa a cewar shugaban kungiyar masu motocin sufuri na jihar ajiya prefen difa ya bayyana wa wakilinmu cewa binciken da ake gudanarwa yanzu haka zai ba da damar gano waɗanda ke da alhaki na aikata wannan aiki ga prefe abubakar warzagan a hirashi da lawan bukar A ranar Lahadin da ta gabata na samu wani labari dangance da motocin da aka kone a Shatimari kusa da iyaka da Damasak. Bani da tabbat kan wannan al'amarin dalilin da ya sa kenan nan ne mijin ta bakin hukumomin gargajiya da na ma'aikatar magajin gari don sanin takamaimai waɗanda suka kona motocin. sai zuwa washe gari ranar litinin da kungiyoyin kwadago tare da wakilan sarki da wasu 'yan garin gagamari suka kawo mini cikakkun bayyane tare kuma da jerin sunayen waɗanda motocin nasu suka kone ba na iya baku bayyane dalla-dalla kan al'amarin da ba da masaniya a kai in bincike ya kama kan sanin suwa suka haddasa wutar suwa ne ne ba su sa wutar ba to za a ga abin da binciken zai nuna Yau ce ranar yaƙi da bautar da yara a duniya. An kaddamar da wannan rana yau shekaru 25 da suka gabata domin yin Allah wadai da takurwar da ake yi wa wannan bangare na al'umma, lamarin da ake yi wa kallon bautarwa irin ta zamani. Ga cikakken bayani a fasarar rahoton Rahilatu Sumana. Yara sun kwashe fiye da kishi goma cikin ɗari na kasan masu aikin hannu a faɗin duniya. A cewar wata majiya ta ranakun bukukuwan duniya, yaran da ke cikin bauta na kawo a kowace shekara fiye da miliyar goma sha uku na euro a bangaren kayayyakin da ake sarrafawa a fadin duniya. A ƙasar Nijar ana amfani da wannan yaran ne cikin ayyukan haƙar zinare ko kuma boyi-boyi a cikin gidaje sannan kuma a cikin kasuwanci da kuma cikin wasu halayen da ke kama da na bautar zamani ta yara. Alliance with center wani gungun hukumomin ƙasa da ƙasa ne a cikin wani rahoto da aka wallafa a shekara ta 2019 rahoton ya nuna cewar a halin yanzu mutane miliyan 40 ne ke cikin cikin bautar zamani sannan kuma yara miliyon ɗari da hamsin da biyu ne ke cikin ayyukan na yara wayannan hukumomi na kira ga ƙasashe da su yi aiki hannu da hannu domin kawo ƙarshen cin zarafin da ake nunawa kan hakkin na ɗan adam barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka ɗan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ɗaya daga cikin abubuwan da annobar cutar coronavirus ta haddasa shi ne hahawar farashin wasu kayayyaki da al'umma ke amfani da su domin rigakafi da cutar wani al'amari da mabukata suka yi tir da Allah wadai da shi kamar yadda za ku shi a fasarar wannan rahoto na Tarnan Fudai Ahmed. A cikin shagon shi na Sude, Seku kewaye da 'yan gidan shi guda biyu na kokarin kammala wata odar kayan girka bokiti na ruwa da aka kawo mishi saboda a wanke hannaye don kauce ma cutar coronavirus. Daga bullowar wannan cutar zuwa yanzu, seku na samun aiki sosai fiye da yadda ake zato Mun samu da yawan odan kaya. Mun rage farashin kayan saboda mu kawo mu a cikin wannan hali na annoba. Dangance da maratan na bukitai da ake wanke hannaye sun samu karsuwa sosai. Amma sauran harokoki komai ya sha baya. Saboda ko ɗaya da sauransu jama'a suna ƙauracewa. Eh, Bayan an kammala ƙera shi, idan ana son a yi aiki da shi, ya kamata a haɗa da makayi ruwa na roba da aka liƙa ma kan famfo. don zuba ruwan wanke hannaye sannan kuma a girka wani bokiti a ƙasa inda ruwan dodar zai zuba wannan kayan ga baki ɗaya ana samun su ne a nan shagon sayar da robobi da ake ce ma kwafsarai a cewar muhammadu wani matashi mai sai da robobi a lazare farashin robobin ya karu dalilin isowar wannan cuta ta coronavirus bayanan wannan cuta tare ta sa yanzu dai mutane kowa dai ya damu da ya sai wannan dispositif din don harko satimil san san wimil duka ne ana sai da shi yanzu kuma ya kai dimil robi ne ma a harko mil dai san muke so shi yanzu in ka zo sai dai mil abin da ya sama wannan hawan farashin ya yi kamari a cewar hassan amadu wani dattijo wanda ya bayyana rashin adalcin 'yan kasuwar robobin da suke amfani da cutar suna kara farashin kayan. ko kan famfo da ake sayarwa jika daya yanzu jika uku suke sayar da shi maimakon su rage kuɗi sun kara farashin bai kamata a yi amfani da lokacin annoba ba gaskiya bai yi ba hanya ta farko ita ce zahiri don rigakafin wannan cutar ta covid-19 wato wanke hannuwa da ruwa da sabulu wannan wata dama ce ta mu ka adana 'yan kudade don mu sai wannan kayayyakin in kuma ba mu samu kayan duka ba to sai mu aiki da wanda suka sauƙaƙa cewa da ruwa da sabulu. to marilla masu mu karshen wannan shiri kenan na maricin yau yanzu kuma sai ku tarbi labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Ke ƴar uwa, me ya same ki yau? Dukkin bikin dabir ce haka. Haba, kikki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake na yana kakkashe mutane. Ya shigo a nan ga cikin kasar mu. Oh, kina zancen coronavirus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu. Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba ƴar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. haka yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili ko ki samu wannan abin da ake ce ma idro alkolik ki goge hannunki da shi idan zaki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki sannan ki sake wanke hannayen naki ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakanin ki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikin ki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye mai sauran yan uwa na kai Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.